sumesh hausa ake gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran a cawabi biyar la rajim bisimil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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai labarun duniya da dumi su sai kuma a ji shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai muryoyin masu saurare. sannan ku ji shirin na ƙisoshin rayuwa sannan dokokin zamantakewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 457 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta 1564 aka haifi galileo galilei wani masanin ilimin taurari a birnin pezo na kasar italiya bayan kammala karatu yana ɗan shekara 25 a duniya galili ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari sai kuma shekara ta 1610 ya rubuta wani littafi akan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa wato telescope wanda ya kera a cikin littafin nasa ya ce doron ƙasa da taurari duk suna zagaya rana ne wanda hakan ya sabawa yadda malaman coci masu iko a lokacin suka yi imani wannan ya jawo ta da jijiyoyin waya wanda har aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi tuddai da tsaunuka da kuma ramuka akan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da karshe da galileo ya rasu a shekara ta 1642 yana ɗan shekara 78 a duniya. masu ware ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan fabrairun shekara ta 1989 sojojin red army na tarayyar soviet suka fice daga kasar afghanistan ba mamaya ta tsawon shekaru goma a shekara ta 1979 ce dai sojin tarayyar soviet wato red army suka mame kasar afghanistan domin shimfida iko a cikin kasashen kudancin asiya sai dai mayakan mujahidin a kasar afghanistan sun fara yin turjiya ga wannan mamaya ta sojojin tarayyar soviet tun daga ranar farko sannan kuma amurka wadda ita ma take ganin wannan mamaya ta yi hannun riga da manufofinta saboda takun saka da ke akwai tsakaninta da tarayyar soviet ta tallafawa mujahidin na afghanistan wajen korar tarayyar soviet daga kasar ta afghanistan ranar ficewar sojojin da ami daga kasar afghanistan ita ce dai ranar da aka baiwa taken ranar kasa a kasar ta afghanistan da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah sai da abbas muhuri ɗaya daga cikin manyan malaman addini a kasar iran ya rasu an haife shi a garin muhur na lardin faras a kasar iran bayan kammala karatun sharafage fage ya tafi birnin najab na kasar iraki daga nan kuma ya yi kaura zuwa kasar kuwait inda yake karantarwa a lokacin damar gai imam kumeni zai hijira daga najab zuwa kuwait bayan da gwamnatin kasar iraki ta kore shi da kasar marga imam khomeini ya kudura aniyar zama ne a gidan aitullah muhri amma gwamnatin kasar ko ta hana shi shiga a cikin kasar sannan bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida ya ci gaba da karantarwa har zuwa karshen rayuwarsa a rana irin ta yau a garin kom yana haɗin shekaru 72 a duniya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla ga labarun duniya ta da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. za ta dakatar da ba da haɗin kai na ƙari kuma na raɗin kanta dangane da sanya ido a shirinta na makamashin nukiliya a birnin geneva kuma 'yan najeriya okonja uwela za ta zama mace ta farko a kan kujerar hukumar kasuwanci ta duniya shugaban kasar iraki ya ce zaman lafiya a yankin kudancin asiya ba zai taba samuwa ba sai tare da zaman lafiya a kasashen iraki da siriya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa za ta dakatar da haɗin kai na ƙari wanda take ba wa hukumar iaea e don sanya ido a ayyukanta na makamashi nukiliya a ranar 21 ga watan fabrairu da muke ciki idan har sauran ƙasashen da suka a yarjejeniyar jcpoa hannu ba su cika alƙawulan da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto sa'id khatib zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran yana faɗar haka a safiyar yau litinin khatib zade ya kara da cewa wannan yana nufin iran za ta dakatar da damar da ta bawa hukumar iaea e na sanya ido akan wasu shirye-shiryenta na makamashin nukiliya wa'anda ba wajibi ba a bisa abin da ya hau kanta na yarjejeniyar npt kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya kammala da cewa duk da haka iran za ta ci gaba da kasancewa cikin yarjejeniyar ta npt da kuma jcpoa kuma za ta kai wa hukumar rahotannin ayyukanta na makamashin nukiliya a shekara ta 2018 ne dai tsohuwar gwamnatin amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar tsohuwar ministan kuɗi a tarayyar najeriya kuma yar takarar neman kujerar shugabancin ƙungiyar kasuwanci ta duniya wato wto ngozi okonja iwela daga ƙarshe dai za ta sami amincewar gwamnatin amurka a yau bayan da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ki amincewa da ita watanni uku da suka gabata kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa a yau litinin ce ake sa ran gozi za ta sami amincewa gaba ɗayan ƙasashen da take neman goyon bayan su don zama shugaban ƙungiyar kasuwanci ta duniya wato wto kafin haka dai ungozi tana cikin mutane bakwai wanda suke zawarcin wannan mukamin amma gwamnatin amurka da ta shuɗe ta fifita 'yar ƙasar koriya ta kudu a kanta idan an zaɓe ta dai ungozi okonja iwela ɗiyar shekara 66 a duniya za ta zama mace ta farko kuma 'yar afirka wacce ta taɓa riƙe wannan mukamin ungozi dai tana da ƙwarewa aiki na shekaru 25 a bankin duniya da kuma ministan kuɗi a tarayyar Najeriya inda a ta taimaka wajen ganin an yafe yafewa ƙasar basussukan da ake binta a Paris Club. Shugaban ƙasar Iraki Barham Saleh ya bayyana cewa samun zaman lafiya a yankin Asiya ta kudu zai yi ne kawai idan zaman lafiya ta dawo a kasashen iraki da siriya majiyar mura jumhuriyar musulunci ta iran ta nakalto saleh yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da jakadan kasar siriya a iraki sutam jada'an a fadarsa ta assalam a safiyar yau litinin a birnin bagdaza shugaban kasar ta iraki ya jaddada muhimmancin aiki tare tsakanin kasashen biyu don ganin zaman lafiya ta dawo a yankin sannan sun buƙaci faɗaɗa harkokin kasuwanci tsaro da sauransu tsakanin kasashen biyu makwabtan juna hali yanzu dai kasashen biyu suna cikin yarjejeniyar kasashe hudu don musayar bayanan tsaro tsakanin su kasashen dai sun hada da rasha iran syria da kuma iraki an kulla wannan yarjejeniya tsakanin kasashen hudu ne shekaru biyar da suka gabata a shekara ta 2014 ne dai mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish masu samun goyon bayan kasashen yamma suka mamaye wasu yankunan kasashen syria da iraki amma gwamnatocin wannan kasashe guda hudu da kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sun sami nasarar kwato wa'annan kasashe biyu daga hannun kungiyar ta daesh a shekara ta 2017 masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin sojojin kasar yemen yahya sari ya ba da sanarwar cewa jiragen yakin kasar wanda ake sarrafa su daga nesa sun kai hare-hare kan tashoshin jiragen sama na jidda da kuma abha na cikin ƙasar saudiya tare da samun nasara a hare-haren tashar talabijin ta almayadin da ke ƙasar lebanon ta nakalto sari yana faɗar haka safiyar yau litinin ya kuma ƙara da cewa sojojin ƙasar sun da martani ne kan hare-haren ƙasashen saudiya da ƙawayenta kan ƙasar ta yemen a baya-bayan nan da kuma ci gaba da killace kasar wanda wa'annan kasashe suke yi Yahaya sari ya kara da cewa wannan shine hari na biyar a cikin kwanaki biyar a jere wanda suka kai a kasar ta saudiya har ila yau bayan wannan labarin kafafen yada labarai na ƙasar saudiya sun ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun kakkaɓo jiragen yakin na kasar ta yemen a tsakanin garuruwan hamis da kuma mashi kamin su kai ga bararsu a fagen wasanni kuma majiyar hukumar wasannin volleyball ta kasar koriya ta kudu ta ba da sanarwar dakatar da 'yan wasa guda biyu mata lee jao yang da kuma 'yar uwarta lee da yong a yau litinin saboda zarginsu da nuna fin karfi da cin zali a rayuwarsu ta baya kamfanin dilancin labaran reuters daga birnin seoul babban birnin korea ta kudu ya bayyana cewa tagwayen 'yan wasan suna daga cikin wa'anda aka zaba don wasannin olympic wanda za a gudanar a kasar japan a wannan shekarar amma wannan zargin ya sa aka dakatar da su daga wasannin da farko dai wata tsohuwar abokiyar wasansu ce ta bayyana wannan zargin a makon da ya gabata a shafinta na intanet inda ta ce sun nuna mata fin karfi da zali ne tun suna makarantar sakandare yan wasan volleyball guda biyun dai yan shekara 24 a duniya sun tabbatar da zargin da ake masu kuma tuni sun nemi afuwa daga waɗanda suka ci zalinsu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. sai kuma shirin na afirka a yau tare da awal bauchi afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Wanda ne Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ce da aka gudanar da bukukuwan tunawa da shekaru arba'in da biyar. da kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban najeriya janar murtala rahmat muhammad wato a ranar 13 ga watan fabrairun 1976 shirin namu na yau kan wannan batu ne zai tattauna da kuma dubi kansa don ganin wane ne janar murtala ɗin? wani irin rawa ya taka a fagen siyasar najeriya da ma afirka da kuma dalilan da suka sanya har ya zuwa yanzu ba a mance da shi ba don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance To masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin. A cikin wannan mako ne dai aka gudanar da bukukuwan shekaru arba'in da biyar da tunawa da kisan gilla da aka yi wa tsohon shugaban Najeriya Janar Murtala Ramad Muhammad. Shi dai Janar Murtala an haife shi ne a ranar 8 ga watan Nuwambar shekarar 1938 a garin Kano da ke Najeriya. Sannan kuma ya fi karatunsa dai a kwalejin Barewa da ke Zaria. sannan a shekarar 1959 ne dai ya shiga aikin soji inda kuma bayan waɗansu irin kwasa-kwasai da ya yi ya yi kuma karatu muhimmi a makarantar ta soji ta royal military academy da ke burtaniya a shekarar 1961 ne jiran mutala ɗin ya sami mukamin laftanal sannan kuma bayan nan ya zamanto wakili na na majalisar ɗinkin duniya na dakarun wanzar da zaman lafiya a ƙasar congo a shekarar 1962 kana kuma daga baya ya dawo gida najeriya inda nan ma ya ci gaba da ayyuka daban-daban a musamman lokacin a shekarar da sun da hudu inda aka nada shi a matsayin manjo kana kuma aka ba shi ragamar kula da sashen sadarwa a halkwatar rundunar soji da ke kaduna to sanan kuma wato ɗaya daga cikin irin rawar da janar murtala ya taka a matsayinsa na soji shine rawar da ya taka yayin yakin basasa da aka yi a najeriya din lokacin da wasu inyamurai 'yan tawaye suka so warewa da kuma kafa kasarsu ta biafra a wancan lokacin janar murtala ya jagoranci rundunar sojin da suka murkushe sojojin biafra din tare da kawo karshen yakin basasa baki daya to janar murtala dai ya zama shugaban najeriya ne a shekarar 1975 lokacin yana birgediya bayan jin mulkin da suka yi wa gwamnatin gawan a wancan lokacin kana kuma daga baya dai aka kara masa girma har ya zamanto janar mai anini hudu a shekarar 1976 kenan a tsawon lokacin da ya zama shugaban najeriya na 'yan watanni da ba su wuce watanni shida ba ya kirkiro abubuwa da dama da aka samu na ci gaban najeriya din ciki kuwa har da kirkiro jihohi da yi a najeriya din da kuma shauran waɗansu irin abubuwa da yi da kuma alkawarin da yi na mika mulki ga farar hula da dai sauransu sai kuma a ranar 13 ga watan fabrairun 1976 din ne dai sojoji wasu sojoji karkashin jagorancin laftanar kanal dimka suka yi yunkurin kifar da gwamnatin tasa da bai yi nasara ba inda lokacin suka sami nasarar kashe shi wato janar murtala ramad muhammadin a lokacin da yake kan hanyarsa na zuwa ofis To a takaice dai wannan shine wato rayuwar shi janar Murtala Ramad Muhammad a takaice. Fito da cewa dai shekaru aru aru kenan da mutuwar tasa to amma har ya zuwa yanzu 'yan Najeriya da dama suna ci gaba da tunawa da shi. Ko menene dalilin hakan? To na tattauna wannan batu a halin yanzu muna tare da Farfesa Mustapha Gwadabe, malamin tarihin siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariyar Najeriya. To Farfesa barka da zuwa filin namu. Shekaru 45 kenan da rasuwar Janar Murtala Muhammad kuma har ya zuwa yanzu 'yan Najeriya suna ci gaba da tunawa da shi da kuma yin kyakkyawan ambato. To a ganinka Farfesa me yasa har yanzu 'yan Najeriya suka gagara mantawa da shi? wato a murtala soja ne wanda ya karbi mulkin najeriya a 1975 ne ya karba daga hannun ta ta su akan akan abin ana ta munafinci akan wannan kasashe da su Amerika da abokansu na turai suna magana cewa ai ai to farfesa janar murtala dai yan watanni kawai ya kamar yadda kai ishara da su yana mulkin najeriya amma cikin yan waɗannan watanni da ba su guda shida ɗin ba ya yi tasiri mai girman gaske shin yaya za ka kwatanta irin tsarin mulkinsa da kuma na shugabannin najeriya na yanzu waɗanda waɗansu daga cikinsu suke ikirarin ma su a matsayinsu na kamar mabiya ta farke shi murtala ɗin wato wani abu da murtala shi ne cewa ba ne ke kansa shi yasa duk wanda yake so a karbe shi sai ya dangana kansa da murtala a shi ne magana gaskiya amma kuma kana so ka duba sai ka ce to mai murtala yi shi kuma wanda yake kai ya yi ai duk mun gane cewa zaman murtala shi ne yasa mutane suka yi abin da suka yi ba wai su ne mutane na gari ba in ba haka ba ai ga ga fili ga mai doki ga kana an baka mulki ga kana an baka komai komai kai a kai ai ba magana ka duba ba ka ce a ah, ah, kai ne tare muka tara rawa da muka taka rawa da wannan ko tare muka ba haka bane magana shi sa ake yi kafiriwa ka gane ba kamar murtala ba kuwa in ka duba murtala yana rasuwa abubuwan su suka sake yin kasa wato wato shi obasanjo da ya karba sai zama ta cewa bai ba ya iya takarwa irin ta murtala din amma abin da ya tabbata shi ne mulkin nan na farko hula an ba da shi kuma an samu na dan wani lokaci ko da an zo an karya shi daga baya wanda suka karya shi kuma yanzu ne suke mulkin farar hula ga su nan a hannun su amma da yake faruwa a kasar nan yau mun samu kan halin da wato fargaba ma an ka ce fargaba wato karamin magana ce amma kowa yana cikin damuwa ba karama ba yanzu a yanzu nan ta rikicin da ake tsakanin kabilu a kasashen yarba sai ke mamaki sai kake kamar wato najeriya ba za ta zo ba ta farfesa daga ƙarshe a ganin ganinka menene sirrin irin wannan nasarori da janar murtala ya samu yayin mulkin nasa Ita na farko ga shi mutum ne a ne magana ɗaya. Mutum ne da yake da alƙimla. Mutum ne da shiga soja ba don waye ya shugabanci ba. Ka shiga soja don ya kare kasarsa. Wannan sai ka sai ka duba abin rawar da ya taka a lokacin aka yi yaƙi yaƙi ma na cikin gida. Yaƙi na yin shekara uku ana ana yin tsawon talatin ake ana wani ana wani yaƙi. In ka duba rawar da ya taka a wannan rikici ta kawo ƙarshen yaƙi. tun daga sannan za ka gwada shi to in ka wannan kuma sai ka dube shi cewa da ya zo mulki da suwa ya aikin nan lokacin da murtala ya zo mulki sai da ta kai duk ƙwararrun malamai na jami'a ya sa su a cikin mutane da yake yake neman shawarwarin su su yake zuwa wajen su yake tattaunawa da su kuma da shawarar da suka bari yake yin aiki wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa ƙarfafa da suka kyautata wannan mulki na na murtala a amma yanzu muna da shugabanni wanda tsoron ma a ba su shawara suke wanda zai ba su shawar ma tsoro yake ba da shawar da ko ba za a bi ba to kaga ina za a yi miki anan muna da shugabanni wanda ba su damu da ilimi ba ba su damu da ci gaban ilimi ba kaga ina za a iya mulkin na irin na murtala wannan su ne manyan dalilai da ya sa mulkin murtala ya yi daban da dukkanin mulki da muke so a najeriya wannan kuma shi ne ya sa najeriya ta samu kanta a halin da take ciki farfesa mustapha gwadabe kenan malamin tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a hirar da muka yi da shi. ta masu saurare da haka muka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman ga shi farfesa da ya bamu lokacin sa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka yanzu kuma ga shirin nan naku na murayen masu sauraro wanda Hassan Barka zai jagoranta masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne na Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum. Hassan barka nake muku lalimar haban a cikin shirin. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashen Hausa na biyu ya Hausa barkamu da warhaka mai magana Lauli Alu daga Niamey Niger. Zan miƙa murna ta ko zan taya murna zuwa ga al'umman ƙasar Iran da ma musulmi na duniya baki daya kan cika shekaru arba'in da biyu da jamhuriyar musulunci ta samu kafa gwamnatin Islama a ƙasar. wanda muna fatan ƙasashenmu da sauran ƙasashen musulmi na duniya su ma su samu irin wannan nasara wanda imamu kuma ne ya jagoranta aka kai ga cin magaci muna fatan maya da shak ibrahim yakubu da zaki yake jagoranta mu kai ga cin irin wannan hadafi wanda muna fatan a ci kasashen mu irin su najeriya nijar an waye gari tutar la ilaha illallah ita take fifitawa a ƙasa fatan mu dai ya allah ya cika malam wannan guri nashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hassan biyu hajji mura furen musulunci ta iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan headquarter ta birnin Nijar Niamey. To da hakan ne kuma za mu ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata haduwa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu a kasance cikin koshin lafiya. To madalla ga kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun yi magana dangane da yaƙe-yaƙen amirul mu'minina daga ciki mu ambaci yaƙin siffin inda amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam ya yaƙi runduna azzalumai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta su a wani hadisi tun kafin aukuwar yaƙin mun ji kuma yadda wasu daga cikin sojojinsa suka yaudaru da makircin muawiya wanda ya kai ga tsaida yaƙi a lokacin da saura kiris nasara ta shiga hannunsa a cikin shirinmu na yau za mu yi magana kan yadda aka gudanar da sasantawa tsakanin bangarorin biyu a daumata jandal da kuma yakin hawarijawa mun bayyana cewa wasu wawaye cikin rundunar imam ali salam sun tilasta masa tsaida yaƙi sannan sun zaɓi wani wanda baya ɗasawa da shi a matsayin wakilinsa a taron sasantawa na da mata jandal kafin a fita zuwa hukunci tsakanin bangarorin biyu dai an kafa sharuɗa masu yawa dangane da abin da mutanen biyu wato amr bin asi da kuma abu musa al'ashari za su yanke hukunci a kansu da kuma abin da za su yi amfani da su don yin hakan mafi muhimmanci daga cikin su dai shine dole ya kasance hukuncin ya yi daidai da na alkur'ani mai girma da kuma sunan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam imam ali salam ya tura mutane 400 tare da abu musa al'ashari wanda suka hada da shurai dan hani da ibn abbas wanda zai masu sallah sannan ya yi wa abu musa nasihohi da dama kan yadda zai bi da amr bin asi haka sauran wanda suke tare da shi irin su ibn abbas da sauransu sun yi wa abu musa al'ashari wato nasihohi da dama dangane da hukuncin da za su yanke sai dai a lokacin da suka haɗu a domata jandal mutanen biyu sun keɓe su suka amince kan cewa za su tuɓe abu sufyan da kuma imam ali da abi talib a matsayin shugabannin musulmi a barwa musulmi damar zaben wanda suka so a lokacin da za su bayyana hukuncin da suka yanke ibn abbas ya kira abu musa al'ashari ya faɗa masa cewa kada ya fara hawa kan mimbari ya yi magana ya bar amr bin asi ya fara magana amma ya ki kula da shi amr bin asi ya ce masa ya hau kan mimbari ya fara magana sai abu musa ya hau ya bayyana cewa sun cimma hukunci kan tube aliyu da abi talib alaihissalam da kuma muawiya da abi sufiyan daga kan shugabancin al'ummar musulmi don haka shi a matsayinsa na wakilin rundunar iraki ya tube ali da abi talib alaihissalam akan kujerar khalifanci sannan ya sauke shi amr bin asi ya sami abin abin da yake so yana hawa sai ya fara karatu alkur'ani mai girma wacce take magana kan neman fansar jinin halifa na biyu wanda aka kashe a tawayen mutane a madina sannan ya ce kamar yadda kuka ji abu musa al'ashari yana cewa ya tube mutuminsa kan halifancin al'ummar musulmi kamar yadda ya tube zobensa daga hannunsa ni kuma a matsayina na wakilin mutanen sham da farko na tabbatar da abin da abi musa al'ashari ya yi na tube mutuminsa sannan ni kuma na sanya mutumi na muawiya da abi sufyan a matsayin halifa musulmi kamar yadda na sanya zobe na a yatsata don haka muawiya ya cancanci haka sai abu musa ya yi ta kame kame yana ta amru makirci ne ya yi masa amma amru kuma yana ce masa kai kuma jaki ne kawai wanda yake dauke da ilimi wanda bai da amfani a wajensa da haka kuma aka tashi taron da mata jandal da wannan mummunan sakamakon sakamakon a fili yake don ba su yi amfani da alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wajen yanke hukunci ba sun yi amfani da ra'ayinsu kawai yaƙi zai ci gaba tsakanin bangarorin biyu kamar yadda aka tsara da haka kuma aka watse amma saboda kurakuren da ya yi abu musa al'ashari ya kasa komawa kofa na farko bai san abin da imam ali salam zai masa ba duk da cewa a wasu maganganun an ji shi yana cewa da ya da wajensa da ya gafarta masa wannan abin da ya faru tsakanin amr bin as da ko abu musa al-ashari ya yi tasiri har bayan haka don a lokacin da muawiya da abi sufyan ya kwace iko da daular musulunci sannan ya buƙaci sanya ɗansa yazid dan muawiya a matsayin khalifa a bayan mutuwansa ya je madina yana karɓan bai'a daga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ga ɗan ɗansa yazid da ƙarfi da kuma yaudara da toshiyan baki a wasu lokuta amma imam hussein alaihi salam wanda shine limami na uku daga cikin limaman sha biyu wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambace su a matsayin khalifofinsa a bayansa ya ki yi wa yazid bai a gaban muawiya daga cikin hujjojin da imam hussein alaihi salam ya bawa wa muawiya na ƙin bai'a ga ɗansa yana cewa iyayena sun fi iyayensa daraja sai muawiya ya ce masa na yadda mahaifiyarka ta fi mahaifiyar yazid daraja diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ce amma mahaifinka bai fi mahaifin shi daraja ba don a dau mata jandal an tube mahaifinka aka ɗora mahaifinsa a matsayin halifa musulmi amma ana ƙare wannan hukunci a dau mata jandal sai wasu mutane daga cikin mutanen kufa suka buƙaci a koma yaƙi da mutanen sham amma kuma suna aibata imam ali salam da karban sulhun tun farko bayan da wasu daga cikinsu na daga cikin wa'anda suka tilasta masa dakatar da yaƙi suna kuma ɗaukar sa a matsayin mai laifi ga allah wai sai ya tuba sannan suka fara maganganu da kuma kalmomi wa'anda suke cewa inda suke cewa babu hukunci sai Allah daga nan sai suka tara kansu suka koma a wani ƙauye da ake kira harura a yankin nehrawan kusa da birnin kufa waɗannan mutane su ake kira khawarij daga baya. A cikin shirinmu na gaba za mu yi magana kan yadda aka yi da su da kuma makomarsu. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yanzu sai a gya zama domin a ji shirin na dokokin zamantakewa ta da dr abdulkadir mubarak dokokin zamantakewa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu waro na tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun kasance mun bujiro da wasu abubuwa da suka shafi zama ɗan ƙasa a cikin tsari na dokokin tarayyar najeriya mun yi tsokaci da constitution ko kuma kundin tsarin mulki na nigeria ya yi wani rabe-rabe na abin da ya shafi ɗan ƙasa da yadda mutum zai zama ɗan ƙasa cikakke a nigeria? dokokin nigeria sun fito da tsare-tsare wanda mun yi bayani a wannan lokaci ta yadda mutum wanda zai zama ɗan ƙasa zai iya zama ɗan ƙasa bisa wasu hanyoyi wanda muka bayyana guda uku masu muhimmanci to da yake wannan al'amari mun bayyana shi a wancan ainihin shiri to ba za mu sake koma ta kansa ba abu da yake mai muhimmanci wanda kuma muke ganin cewa wajibi ne dukkan wani dan najeriya ya san wannan hatta ma ba dan najeriya ba duk wani wanda yake mu'amala da wannan kasa ta najeriya ko yake zaune a cikinta ko ba baya zaune a cikinta amma yana da wasu alaƙoƙi da ita ya kamata ya sani shine tsarin kotuna na wannan ƙasa ta najeriya dalili ko shine akwai yiwuwar wasu lokuta ko shi mutum ya zama da an sarayar masa da haƙoƙi ko shi ya sarayar da wani haƙoƙi to kasamtuwar zamantakewar da take tsakanin al'umma ta kai da idan an cuci wani ko shi ya cuci wani dole akwai wani guri da ya kamata mutum zai iya zuwa ya kai kara domin a bi kadin wannan cuta da aka yi masa a kuma bi waɗannan haƙoƙi da aka sayar masa domin a dawo masa da haƙoƙinsa su saboda haka sanin tsari na dokoki ta hanyar da mutum in ya san doka ɗin ya kuma san wace kotu ce ta dace a cikin tsarin kotuna na najeriya wanda dokokin ƙasar suka kakkafa suka kuma fito da ita to wannan zai taimaka wa mutum kasantuwar ya san inda ya kamata inda ya cancanta ya kai wannan ainihin abubuwa da suka shafi haƙoƙin nasa to akwai abubuwa da suka shafi tsare-tsare na tabbatar da adalci tsakanin al'umma kamar yadda muka bayani ne kwanaki cewa zamantakewa tsakanin mutane ana samun wasu abubuwa na saɓani saɓanin nan ko da gangan ko ba da gangan ba dai amma wani abu ne wanda yake natural wato ɗabi'a na zamantakewa ana samun wannan to sai kuma su kotuna an samar da su ne domin su tabbatar da adalci tsakanin al'umma su tabbatar da cewa sun kare dukiyoyin mutane zamantakewar al'umma da dukkan wasu abubuwa da suka shafi wani abu wanda zai kasance ya sa al'umma cikin tsari an dawo da doka da oda a cikin zamantakewar al'umma shi isa aka samar da kotuna samar da kotuna ba wani abu ne sabo wanda aka kirkire shi ba wani abu ne wanda yake a cikin tarihin dan adam ana da wannan tsari domin ya kasance akwai gurin da za a iya warware wasu saɓani da ke tsakanin al'umma to tsarin mulkin najeriya ko kuma kundin tsarin mulkin najeriya constitution ya samar da tsare-tsare na samar da waɗannan kotuna to kotuna kamar yadda ya zo a cikin wannan kundin tsari na mulkin najeriya akwai rabe-raben kotuna guda takwas wato za ka iya cewa ya tsatsara ya rarraba kotuna har kashi takwas domin kowace akwai wasu ayyuka da kuma wasu abubuwa da ta ɗauka ake aiwatarwa a cikinta wadda watakila in aka je ɗayar za a ga cewa akwai bambanci wajen aiwatar da waɗannan ayyuka ɗin to a cikin waɗannan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya idan lokaci ya bamu ba mu ci gaba har mu kai karshe in ma a wannan shirin ba mu kai karshe ba to insha Allahu dai har shiri na gaba za mu ci gaba har mu kai ga bayani akan waɗannan kotuna da ke tarayyar Najeriya na farko akwai wadda a turanci ake ce mata Supreme Court of Nigeria wato kenan kotun koli ta tarayyar Najeriya ita wannan kotun koli wadda ita ce kotu mafi ƙarfi a duk wannan tsari na kotuna guda takwas da ake da su ta fi dukkan wata kotu ƙarfi a cikin wannan al'amura na tafi da tabbatar da adalci tsakanin al'umma wannan kotu ɗin an samar da ita ne a cikin shekara ta alif da da da tara sittin uku, to wannan kotu da aka samar to sai ta kasance kotu ce mai ɗauke da wasu ayyuka na masu muhimmanci wajen tabbatar da cewa al'amura sun tabbatu na adalci a tsakanin al'umma a cikin ayyukan da za ka iya cewa ko kuma kafin ma mu zo ayyuka din za mu ga cewa waɗanda ke tafi da kotun akwai ciyaman wato shugaban kotu din da kansa sannan shi shugaban kotun sai ya kasance kuma yana aiki ne ko kuma akwai wasu alkalai guda 21 da suke aiki a ƙarƙashin wannan shugaba na kotun kotun koli kenan za ka iya cewa tana da shugaba sannan tana da alkalai 21 wanda suke ƙarƙashin wannan shugaba suna tare da shi wani abu mai muhimmanci shine dukkan wasu hukunci da wannan kotu ta yanke kotun koli in dai ta yanke wani hukunci to fa wannan hukuncin ya tabbata kuma za a aiwatar da shi ba tare da an ce ba za a aiwatar da shi ba ta kasance ita ce kotun koli bayan ta kuma ba wata kotu da za a kai wata kara ko kuma a ce wannan hukunci da wannan kotun koli ta yanke a ce a wata kotu ta shigo ta ce a bai ba a'a saboda ita ce karshe kenan kurin watakila in kana so ka ce akwai wani sake bincika hukuncin da kotun koli ta yanke sai dai wasu abubuwa wanda za a iya cewa idan abu watakila ya shafi ko shi shugaban ƙasa ko kuma gwamnoni to a irin wannan abun za a iya kasancewa an yi wani abu na duba waɗannan abubuwa ɗin to amma duba su ba yana nufin a warware abin da ita kotun ta yanke ba abin da ta yanke ita kotun za ta iya yankewa ne kan kanta ta warware abin da ta bayar na hukunci wannan wato su alkalan da suka zartar da wani hukunci su da kankansu za su iya warwarewa wannan ba matsala a ce su da kansu suka sake zama suka ce hukuncin da muka yanke jiya to mun sauke shi mun warware shi ko kuma a iya kasancewa wata doka wata doka za ta iya kafa doka wannan dokar sai ta warware wani hukunci da ainihin kotun ta kasance ta zarta to amma a bisa hakika kotun koli a najeriya ita ce kololuwan kotu kuma hukuncin da ta yanke mafi girman al'amari shine ya zartu babu wata kotu za ta zo ta ce a tawarware wannan yanayin hukunci din to kotun koli ta najeriya tana sauraron abubuwa da yawa duk da ya shafi duk wani abu wato dai abin da nake so nuna mana dukkan wasu abubuwa da suka gagara a sauran kotuna na ƙasa tunda akwai tsari na jerin kotuna wannan tafi wannan karfi wannan tafi wannan karfi wannan tafi wannan karfi to a cikin wannan tsarin da ake tafiya to in ka taho ka taho karshen karshe wato da za ka ce kololuwa shine kotun koli waje ake ce mata supreme court uh, supreme court of nigeria din nan saboda haka shine karshen al'amari kuma ita wannan kotu din tana nan a abuja uh, duk wasu abubuwa da ya shafi wato za ka iya cewa ɗaukaka ƙari ƙara da wasu za su yi ta yi za su yi ta yi to ƙarshen ɗaukaka ƙara dai baya shi wannan kotu ko ina mutum zai ɗaukaka ƙara ba zai shige wannan kotu ɗin ba gaba ɗaya wannan kotun koli kenan a dunkule wadda muka nuna muhimmancinta da kuma yadda take aikinta da kuma yadda ainihin wasu abubuwa suka ta'allaku da ita domin mutane in ba su san hakikanin yadda kotuna suke ba kamar yadda na faɗa da farko har yanzu akwai sauran na aka ba wajen sanin yadda zai kasance zamantakewarsu ta yau da gobe don za ka ji wasu suna hira a ce a ah, ai abu kaza an kai kotu kuma an riga an yanke hukunci to tun da an yanke hukunci ai shi kenan abu ya tabbata to amma ba su tabbatar da cewa ita wannan kotun da ta yanke hukuncin nan wace kotu ce watakila ma magistrate court ce ko district court ko kuma watakila ma higher eh, court ce ko high court ce ko kuma ga nan dai ko da court of appeal wadda ko da ke dai bana so in shiga cikin eh, tsarin gaba ɗaya yanzu tun da na ce zan bi su ɗaya bayan ɗaya to amma dai to kenan yanzu gama ana ma nuna min lokaci ya yi to amma insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wajen sanin kotuna din da ke a Najeriya kamar yadda na ce guda takwas da kuma wacce ce tafi wacce karfi da kuma irin tsarin abubuwan da suke sauraro da suke yanke hukunci a kansa to yanzu dai mun fara sanin kotun koli wato supreme court of nigeria ga kuma abubuwan da muka bayyana a kai insha Allah a mu na gaba za mu yi kokari mu ci gaba daga yadda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. To shirin yau zai mai da hankali ne kan martanin Iran ga kasashen turai game da wasu matakai da iran din ta ɗauka a baya-bayan nan kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekarar 2015 da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. madalla ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ya buƙaci ƙasashen turai waɗanda suka rage a yarjejen nukiliyar ƙasar da su karanci ƙudiri mai lamba 36 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta 2015 da sha biyar da wasu wasiku da iran ɗin ta ake kan wannan batun kafin su kai ga babatu game da matakan da iran ɗin ke ɗauka a baya-bayan nan zarif ya mai da martani ga kasashen ne da suka hada da faransa jamus da kuma birtaniya akan yadda suka kasa taɓaka komai game da yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 bayan da amurka ta fice daga cikinta babu wani mataki da kasashen suka dauka na zahiri bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar amma su ne sahon gaba wajen kalubalantar duk wani mataki da iran take dauka daga ta a cewar muhammad shawar zarif kawo yanzu dai a cewarsa babu wani abin a zo a gani da kasashen turan suka taɓaka na ganin sun rage wa iran raɗaɗi game da takunkuman da amurka ta labta mata a cewarsa wannan ita ce kawai hanyar da iran za ta nuna fushinta game da rashin cika alkawarin kasashen turawan uku bayan da amurka ta janye daga yarjejeniyar da labta mata takunkumai martanin na ministan harkokin wajen kasar ta iran na zuwa ne bayan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta sanar da cewa iran ta soma samar da karfin uranium duk da gargaɗin da kasashen yammacin duniya suka yi mata cewa yin hakan tamkar keta yarjejeniyar ce da aka rataba wa hannu a shekarar 2015 iran dai ta ce tana yin hakan ne domin martani ga jerin takunkuman kare tattalin arziki da gwamnatin amurka karkashin jagorancin tsohon shugaban donald trump ta sanya mata a shekarar lokacin da ya yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla jamhuriyar musulunci ta iran na mai ci gaba da nanata cewa amurka ce ta fara sabawa yarjejeniyar kuma take ci gaba da sabawa alkawuran da ta dauka a sanarwar da suka fitar a ranar juma'a kasashen uku na turai da suka hada da jamus birtaniya da kuma faransa sun ce sun damu matuka game da rahoton na iaea e game da batakin da iran ta dauka na baya-bayan na sarrafa karfin uranium a ranar laraba ne hukumar ta ce darakta janar ɗinta ya sanar da kasashen da ke cikinta game da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan akan shirin iran da samar da karfen uranium a wani bangaren shirinta na samar da fetur a yarjejeniyar da aka kulla iran ta amince ba za ta samar da karfen uranium ko kuma ta gudanar da bincike don bukasa uranium ba nan da shekaru goma sha biyar sai dai watsi da amurka ta yi da yarjejeniyar ya sanya ita ma iran ta fara daukan wasu matakai na jingina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa birtaniya faransa da kuma jamus da har yanzu ke cikin yarjejeniyar sun ce sun yi matukar damuwa da jin sanarwar da iran ta fitar kan batun sun yi gargadin cewa iran ba ta da wata hujja ta samar da karfe uranium don samar da karfe uranium zai iya jawo da martani na soji amma a cewar iran abin mamaki shine kasashen ba su taba nuna damuwarsu ba akan yadda amurka ta saba wa yarjejeniyar balle takunkuman da ta kakaba mata baya ga hakan kuma su kansu ba su mutunta alkawuran da suka daukar wa iran ba na rage mata radaddin takunkuman da amurka ta labta mata. matakin sarrafa uranium a wannan gabar da iran ta dauka a baya-bayan nan ba shine karan farko ba don kuwa a kwanakin baya iran ta sanar da ta na tashi sinadarin uranium dinta da kashi ashirin cikin ɗari a watan disamba ne majalisar dokokin iran ta amince da kudirin doka da ya buƙaci gwamnati kammala tashar kira makamin uranium da ke sifahan 'yan majalisar sun gabatar da kudirin ne bayan kisan da iran din ta ce isra'ila ta yi wa masanin nukiliyar ta fakir zade a watan nuwamba jamhuriyar musulunci ta iran ta ce za ta kafa na'urorin tace uranium samfarin irm2 guda dubu a cikin watanni uku masu zuwa a tashar nukiliyar nantans da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran da rizka malvandi ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran juyin juhal musulunci na kasar ya bayar da umarni musa bandi ya ce duk waɗannan ayyukan ana yin su ne da kayayyakin da iran ta kira da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyarar da shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bagir kalibab ya kai a tashar fardo a kwanan bayan iran ta sanar da fara tatse sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 a tashar ta fardo bayan da majalisar dokokin kasar ta bukaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya idan dai amurka ta yi kunna uwar shegu game da bukatar ɗage mata takunkumi. a game da batun sabuwar gwamnatin amurka wacce ta yi kamfe ɗinta da cewar za ta dawo cikin yarjejeniyar ta biyar shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa har yanzu sabuwar gwamnatin ba ta nuna da gaske take ba game da batutuwan da suka shafi iran mista Ruhani ya bayyana haka ne yayin da yake kaddamar da wasu manyan ayyukan kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta kasar. Shugaban ƙasar Iran ya ce yanzu dai Iran ta zura ido ta ga abin da sabuwar gwamnatin Amurka za ta yi domin shafe laifukan da tsohuwar gwamnatin amurka ta aikata kan al'ummar iran har yanzu dai ya sake nana ta cewa siyasar matsin lambar da amurka ta kwashe dogon lokaci tana yi kan iran ta cutura don haka ne shugaba ruhanin ya buƙaci sabuwar gwamnatin amurka da ta duba hanya mafi sauki domin tattaunawa da iran ba wai amfani da matsin lamba ba don kuwa duniya gaba ɗaya ta shaida cewa matsin lamba kan iran ya cutura shugaba ruhanin ya bayyana trump da wanda ya shafe tsawon lokacin mulkinsa yana aikata ayyukan ta'addanci kan al'ummar iran da hana kasar samun magunguna a daidai lokacin da duniya ke fama da annobar corona shugaba hassan ruhanin na iran ya bayyana cewa iran ta samu nasarar wa takunkumai da matsin lambar amurka shugaban ya bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da shawabi dangane da zagawar lokacin gudanar da bukukuwan samun nasarar juyin halin musulunci a iran wanda ya cika shekaru arba'in da biyu a bana ya ce tun bayan samun nasarar juyin halin musulunci na iran iran take fuskantar matsin lamba da takunkumai daga amurka amma a cikin shekaru uku da suka gabata kasar ta fuskanci takunkumai mafi tsanani a ƙarshen gwamnatin trump da nufin durkusar da kasar baki ɗaya shugaba ruhanin ya ce a cikin waɗannan shekarun ne kuma kasar ta samu wasu manyan nasarori da ba taɓa samu ba a baya a ɓangaren bunkasa sana'o'inta na cikin gida da kuma dogaro da kanta ya kara da cewa a cikin waɗannan shekaru uku kasar ta samar da abubuwa na kasuwanci da take fitarwa zuwa kasashen ketare waɗanda ba su da dangantaka da arzikin ɗanyen man fetur da dangoginsa wanda a shekara tana samun fiye da dala biliyan talatin ta hanyar su haka lamarin yake a cewarsa a bangaren samar da kayayyakin kiwon lafiya noma madatsan ruwa karfin wutar lantarki da kuma bangaren ayyuka na nukiliya da kuma samar da mahimman kayayyaki na soji da sauran ayyukan tsaro a halin da ake ciki dai jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid alhamenei ya bayyana cewa iran za ta dakatar da matakan da ta ɗauka kan yarjejeniyar nukiliya ne idan kawai amurka ta janye mata gaba ɗayan takunkuman da ta kakaba mata ya cewa kuma iran tana buƙatar haka ne a zahiri ba wai da fatar baki ba a ɗaya bangaren kuma ya ƙara da cewa matsayin jamhuriyar musulunci na ƙarshe shine amurka ta fara ɗage dukkan takunkuman da ta kakaba wa iran sannan iran ita ma ta kawo ƙarshen matakan da ta ɗauka na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta kunsa wannan dai ya nuna yadda har yanzu da sauran na akaba game da batun warware takaddamar da ke tsakanin iran da kuma amurka game da yarjejeniyar ta dubu da sha goma biyar inda kowane daga cikin kasashen ya yi tsayin gwaman shaki to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Thank you. Hii ni